بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba ikon haduwa a darasin na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar 8 ga watan Ramadana shekara 1439 hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 24 ga watan sha 2018 muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi da ke cikin wannan wata mai albarka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya karbi azumin mu da addu'ar mu da addu'ar da ƴan suke mana na alkhairi da addu'ar da ƴan wasu suke nema a yi musu Allah ya kare mu da kariyarsa muna da tambayoyi da kuma ƙorafi zance wannan yana cewa a yi wa masu keke na fim gargadi cewa idan mutum ya yi mantuwa a na kayansa a cikin nafef ɗinsu da Allah su nemi mai shi su bashi wannan kalma ce tana da kyawu to amma muri har yanzu ba mu ji ba wani mai nafef da aka yi mantuwan kaya a cikin nafef dinsa. kuma ya ɗauka ya kai ko ya yi cikiyar mai shi har ya zo ya karba wanda wannan ɗabi'a ce mai kyawu mun ji wani mai nafiyar da ya tsinci kuɗi sama da dubu ɗari biyar a nafiyar ɗinsa kuma ya kai cigiya aka samu mai shi aka zo aka ba shi ko aka ba ta zance kuɗin mace ce wata in ce mai kasuwanci ta manta a cikin nafef ɗin da ya ɗauki wannan kuɗin ya kai gina rediyo aka yi cihiya ta zo ta karbi da ta kirga daidai ita ta ɗauki kuɗi a ciki ta bashi sauran 'yan kasuwa da suke rumfa tare da ita ma don murna suka haɗa kuɗi suka bashi wasu ƙungiyoyi ma suka bashi kuɗi haɗa ƙungiyar izala ta bashi dubu ishirin ka duba ya zama wani abin daukan darasi gashi mu a Maiduguri ni na ga hoton shi na ga iyalansa an nuna har cikin gidansa ko kar wani ya dauka cewa yana da wadata ne shi yasa ya kai talaka ne amma ya dauki wannan kudin ya kai Allah ya saka masa da alkhairi to amma mu gashi a Maiduguri a cikin nafi ana zare waya ana zare kuɗi. ana watsa fuskan mutum kemika. to a wannan za a yi alkhairi to muna addu'a cikin wannan wata mai albarka ya Allah duk wanda ya sayi nafif din ya cutar da bayinka Allah ka tarwatsa shi duk wanda ya dauki nafif din wani ya hada kai da wasu don satan kudin mutane Allah ka fallashe su duk wanda yana da zuciya ta kwatanta gaskiya Allah ka taimake shi Allah ka wadata shi Allah ka sa yau yana tuka nafif din wani Allah gobe ka sa nafif goma nashi ne ana tukawa shi kuma abinsa da ya bata a cikin nafiyar Allah ya mayar masa akwai dan uwa da yake bukatan addu'a saboda ya samu karaya yana tare da mu a cikin darussa amma ya samu karaya Allah ya bashi lafiya sai kuma masu neman addu'a suna neman admission a jami'ar Maiduguri sun buga sun buga ba su samu ba Allah ya ba su idan mutum zai je screening na soja zai bar azumi ne Eh, barin azumi za ka bar azumi in kai matafi ne a halin tafiya Allah madaukake ce fa man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra in mutum baya da lafiya ko yana halin tafiya zai aje azumi ya rama a wasu kwanaki amma don za ka yi training ka aje azumi wannan babu dani kai azumin kai training din in ka kasa kaiwa ka aje amma kuma me yasa za a yi training sai shirin azumi me yasa watanni goma sha ɗaya na babu lokacin training sai cikin azumi ba wata manufa kuma an san irin wahalan da ake sha wajen training din saboda haka muna da shugabanni masu addini su duba wannan abin ya shafi addini kar a ce ya ba ruwan addini su sun sa ne kawai ba tare da lura ba haba don Allah ƙasa ce ba Najeriya ‘yan Najeriya ko ina ka kai su za su rayu kuma ko ina ka kai su sai sun mayar da wajen irinsu ko kuwa to don Allah a gyara wani kuma yana tunatar da mu cewa a gaya wa ‘yan uwa a ci gaba da addu'a ga ƙasarmu kada mu ce an samu lafiya a manta da addu'a wannan ramadana lokaci ne na addu'a mu yawaita addu'a Allah ya wanzar da lafiya wannan ƙasa Allah ya kare wannan ƙasa duk waɗanda suke yunkurin kare lafiyar ƙasa Allah ya taimake su duk ɗan zagon ƙasa Allah ya mana su mun sani ba mu da wata ƙasa in ba Nijeriya ba duk ƙasar da kaje za ka zauna to wallahi sai ka gwammace zama a najeriya ban sani ba in kana da wadatan da ba za ka shiga wasu matsalolin ba amma duk ƙasar da kaje ba za ka yi walwala da sakewa irin yadda kake a ƙasar ka ba saboda haka mai kishin ƙasar mu mu so ƙasar mu mu so mutuncinta mu so mata alkhairi mu yi mata addu'a mu ki duk wanda zai kawo mana barna a cikin ƙasar mu kar mu haɗa kai da mutane mu bata ƙasarmu mu ko mu bata al'ummarmu. za mu su kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa wasaina al-insana na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu حملته أمه ومنا على ومن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تقم مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير Allah madaukake ce wa wasainal insana kuma mun yi wasiya ga mutum walidaihi game da iyayensa biyu husna da ya kyautata musu husna a cikin suratul ankabut ko anin yace wasainal insana biwalidai mun ce wa mutum ya kyautata wa iyayensa biyu hamalatu ummuhu ya ta ta dauke shi a ciki wahnan ala wahnin rauni bisa rauni da'afan fawqa ba'din har zuwa lokacin da za ta haife shi wa Saluhu kuma yayin shi ta shayar da shi nono har ta yayin shi din nan fi amaini a cikin shekara biyu anishkurli saboda haka Allah ya ce to ka gode min ni wa ka kuma ka gode wa iyayenka biyu ilayyal masir gare ni makoma take wannan ayar jiya mun tabo wani bangare a ciki inda muka yi maganan wajibcin biyayya ga iyaye da nisantan wato shiga haƙƙinsu wajibcin biyan iyaye yana da ɓangarori masu yawa zai fara daga bin umarninsu cikin dukkan abin da yake mai kyawu in an ce birrul walidain ta'atuhuma bil ma'ruf duk abin da aka ce mai kyawu ne to wajibi ne da yayi gami da iyayensa to amma ya kasu gida-gida idan ka ce biyayya ga iyaye ana magana na kalma da za ka faɗa don su samu kwanciyar hankali abinda ka san suna so ba sai sun nema ba abinda ka san ba sa so ba sai sun ci ba sa so ba mun ji ɗawainiyar da gyatima take ɗaukawa na wata tara a ciki da haihuwa da shayarwa wajen kusan shekara biyu baccinta zai yanke don ka samu lafiya aikinta zai yanke ba ta ci ba ba ta sha ba sai ka samu natsuwa kowane ɗa bai gaza ba bai rasa irin wannan matsayi ba da tattare da iyayensa to amma yau mun shiga wani fage na bijircewa iyaye babba abin da ke kawo bijircewa iyaye daga cikinsu ababen maye ƙwayoyi da ake sha subhanallah ababan maye sun sa akramakumullah mutum zai yi lalata da yarsa da ya haifa da yayarsa ko kanwarsa bal da uwa da ta haife shi na taba ku kisar wacce ya bai wanda ya bai wa gaji masa ciki dalili me dalilin kwaya akwai wanda ya bugi masa ta mutu ya kashe ta akan kwaya a hakan kuma muke son kwaya tramol benelin dezza menene cocaine janki codeine shine wanda na faɗa benelin lotolin kaji sunaye iri-iri daga ina wannan abin yake zuwa Kuɗaɗe da yawa suna tafiya ta hanyoyi guda uku a dalilin kwayoyin sha waɗanda suke saya kudi suke kashewa in suka yi rashin lafiya da kudi za a kai su asibiti hukuma ta kafa hukumar yaƙi da mugan kwayoyi ko yanzu in ba don ana shan kwayoyi ya yi yawa ba wannan ma'aikata da suke aiki a wannan fagen kuɗin da sai a sarrafa ga abin da zai amfani mutane ka duba ma'aikata nawa suke aiki a karkashin nafda daga Najeriya motoci nawa gwamnati ta saya wuri nawa ta gina ko haya nawa ta kama duk don a magance wannan baya tare da haka ba a magance su ɗazu-ɗazun nan nabda ko Nabdar na kula da abinci ba indiya ne ba ne shine na magani zin zurutu nafdar su ma sun fara fada da wannan abin ai abu ne na dukkan mu ruwa ya ci mu dole kowa ya fada da wannan abin dazu dazu na ma'aikatan suka same ni a kofin gida na fito suka nuna mun takardar su gashi suna so a dinga magana a wuraren tafsiri a gaya wa mutane illar kwayoyi da ababen maye sun kirga wajen abubuwa guda biyar ko shida mutum zai tarwatsar da rayuwarsa ba zai amfani kansa ba balle amfani al'ummarsa ko ƙasarsa yau duk 'yan fashi sun suke sha bal boko haram shi suke sha mata suna sha yara suna sha an zo ana bin makarantu ana baiwa yara kyauta don a jawo su yayin da suka zama sun zama 'yan kwaya tirtir to ba za su iya su rayu ba sai da shi to kaga ko satan kuɗi za su yi sun saya jiya jiyan nan da daddare bayan karfe goma mun tashi da tafsirin kanuri din na dare sai ga mace ta zo ta tsaya tana gaya min kokanta ƴaƴanta yara ƙanana sun fara son kwaya ɗazu da wannan ya zo yake mun magana na eh, abin nan nabda ɗin muna cikin magana da shi yana gaya mun da sai ga wani ya zo ya gaishe ni ya sunkuya ya tashi sai nake cewa wanda ya kawo takarda nace to ga abin da kuke faɗa da shi din gashi ya zo muna cikin ya zo ga shi babba da shi ba jikinsa duk warin giya zo yana neman in bashi wani abu nace daga ina daga JRA sai na dauka ni maka mara JRA nace ban san ka ba ba yace a ina ga bakin gadan gwanje nace a can kuma yace a ni mutumin banki ne a lokaci din yana ta nan can nan can sai ya gaji suka ce malam ya shi kawai ka shiga gida na juya na shiga gida cikin ramadan haka muka lalace yaushe za mu gyaru kuma waye wannan kwayar ta gina masa gida ta yi masa aure illa ya sayar da gidansa illa ya kashe aurensa ya rasa jarinsa a kore shi a wajen aiki saboda haka dole mu faɗa da wannan ko ciwo kake in har ka sha magani me yasa likitoci suna cewa a cikin magungunan da ake sha za a ce ka sha magani in bayan kwana uku baka ji warkewa ba ka nemi likita amma sai kaga mutum zai ce akwai wanda ya rubuta min tambaya na ki yi in ba shi ansa na ki in kula shi sai mun check yana cewa yana shan wani abu wai yana da tsananin sha'awa wanda ba zai iya kame kanshi ba amma wai in ya sha wannan tablet din sai ji babu sha'awa kaga ta wannan shi din ya zo masa to a yana sha yana sha din karshe yana sha din kuma sha'awa ta zo dole yana yi kuma yana yi iyaye wajibi ne su ji ayan su jiki ku kula da ayan ku ina suke zuwa me suke yi makarantu dole su tsaya don akwai makarantun da 'ya'ya suke lalacewa a cikin su saboda akwai 'yan kwaya suna da group din su kullun suna campaign din yara don su sa su zama ƴan kwaya dole makarantu su tsaya yara an sun shigo ko har zai kai cajin aljihu ne malamai su zamanto suna da wayewa malami ba wai ka shiga ka ba da darasi aji kawai ba in an ce malami malamin da ya san tarbiyya yana da education yana da method na karantarwa yana da yanayin da zai kai psychology na yara da zaran yaro ya goyi yana yawan bacci aji ya bincika yaro yana zare ido ya bincika yana bacci aji ya bincika ana ba shi asamin bayya ya bincika yana zuwa da kuɗi da yawa ya bincika wasu iyayen yaro zai je makaranta ya dawo bayan an ba shi abin zai a ba shi wani naira ɗari biyar wai kuɗin kashewa wani yaro mahaifinsa bai iya ba shi naira hamsin ba kaga shi wanda baya da kuɗi mai kudin sai ya shayar da shi saboda haka don Allah don Allah don Allah samari mu dawo ka hankalinmu a daina shan ababen maye rayuwarku tana da tsada tana da daraja iyayenku sun haife ku don su ku yi amfani ga kanku ku amfane su gashi gyatumar marka ta ɗauke ka cikin wata tara da me za ka saka mata da kwaya da benelin da tabar wiwi da tramol da zare mata ido da sace kudinta Iyayen mata su masu yi hattara da yawa iyayen mata suna sanadiyar lalacewa 'ya'yansu yaro ya fara ganewa sai uwa wai ta rufa asiri ba ta gaya wa uban ba wai ta rufa musu asiri ai na dauka zai yaro ne na dauka bai kai haka ba yadda kike son ɗanki haka ni ma ina son shi in ya yi laifi ki gaya min amma wata uwa sai kaga uba zai fara wa da fada sai ta shiga tsakani kai baka da tausayi ne yaro ne ai balagaggen har yanzu shi yaro ne a yaron ya iya shan kwaya a kashe kungiyar ecomoc don ba abin suke amfanin al'umma da shi sai shan kwaya sai cutar da kansu sai tsare-tsare sai cewa sai kayi sai ihu a bayan motar mutane ku je ku yi sana'a wayanda kuke musu ihu suna watsa muku kudi ai suna da yaya ina suke inda gaske ne yayansu ma su zo su ce sai kayi din ba su yadda ba yayansu suna karatu a makarantu ku kun zo kuna ihu kun taro a ofishin siyasa yau kaje ofisoshin jam'iyyun siyasa ban sani ba ko yanzu sun daina amma sai kaga samari masu karfi dattawa mata an taro an zauna ana in kun zama in Allah ya baku mu samu wani mai mota mai kyawun ya zo ya shi gani a tashi a ju a gyara wannan fitina ta boko haram ta zama na darasi ƴaƴan musamman nawa suka tafi fitina ce to ya zamu mu yi wannan gurbin bayan wanda aka kashe yaran da aka tafi da su wasu garuruwa an tafi da su wasu an je za a bata musu addini za a bata musu tunani za a canza musu addini kuma su kawo su nan da shekaru 30 40 za ku zo ku ga ƴaƴanku da aka ɗebe su aka tafi da su an kawo su amma ba ƴaƴanku bane ba addinin ku bane ba al'umman ku bane kuma dole su zauna a cikin ku ba yadda kuka iya wani tunani kuka yi na tinkaran su in aka canza musu tunani a can ku gyara su su sun lalace ku kun lalace duhu ya bugi duhu sai a bi baki kirin babanka gashi nan yana hawa kekensa ya samu kuɗi ya kewa kansa ɗinki mai kyawu ya iya ci abinci mai kyawu don me don ka amfana don kai karatu wani ɗan uwa ya rasu kwanan nan in na faɗa kun san shi wanda duk yake shiga cikin hospital ko ma'aikaci ya san shi malam kabiru mai sayar da kilishi a cikin cikin hospital kwanan nan ya rasu muke hira da shi yace yana cikin gida babba shi da iyalinsa da 'ya'yansa, amma wallahi ya sayar da wannan gidan ya je ya sayi karamin gida don ya biya wa 'ya'yansa kuɗin makaranta don su yi karatu ya rige wa kansa jin daɗi don ƴaƴansa su yi amfani ƴan iyayenku suna son ku amma yau yara iyaye sai an aje su gefe da zaran baba ya magana sai a daga masa hanci a zare masa ido mama ta yi magana ba ta da iko kuma su za su dafa abincin ka zo ka ci su za ka zo ka ce su baka saboda haka don Allah iyayen kunnan ku tana za su mutu iyayen kunnan ku tana za su mutu kuna so bakwa so na ga muku babanka zai mutu mamarka za ta mutu in ta mutu kuma ka zo na kana wayyo Allah kafin ta mutu kafin ya mutu ka amfane su ka rage musu wahala in ka isa kai aure kai aure mamarka ta na girki kato da kai mamarka take girki har yanzu kana da aure mamarka ita za ta dafa abinci har yanzu ita za ta yi wanki har yanzu babanka har yanzu yana kai wanki yana biya ko shi yake yin wanki ko mamarka take wanke masa kaya kai kato me kake yi kana yawo da nafef din mutane kullum a bakin titin ka tsaya kana wanke nafef ba haka suke ba yawanci motar mutane sai ka tsaya kana wankewa na babanka baka wanke ba ina za mu je kana tsammanin in Allah ya baka ya za su bi ka wannan halin in kai wa babanka ɗaya sai Allah ya kawo wanda ɗan da zai yi zai maka goma ka zauna da iyayenka lafiya ma ya kake da 'ya'yanka balle ka wulakanta iyayenka gashin Allah ya ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahani an nisanci kwaya an nisanci ababen maye a zo a zama mutanen gari a yi sana'a a noma kar a ce an yi karatu an yi certificate sai an jira gwamnati ta baka aiki gwamnati ba ta da aikin da za ta baka tashi ka je Allah ya baka aiki ya baka hankali ya baka filin da za ka yi noma iyayen mu shekarun da lokacin da gwamnati bata ta san da su ba ba san da ita ba ba sa ci noma ake yi kasuwanci ake yi sana'a ake aikin gini birkila gini kafinta aikin fenti aikin abin nan walda aikin makanikanci sana'o'i daban-daban ɗinkin hula masana'a ce kwaɗo da linzami tela rina kaya ka je ka kasa albasa ka sayar ka yi gaskiya ka ga yadda Allah zai samu albarka yawanci muna tashi abin da rashin gaskiya ne shi yasa ban ma samu albarka ka fara sai da fetur ka duba mai sai da fetur fa zai kaga ya cika galab amma kai kana cikin mota din ya zo baya akwai dan uwan shi sai mika mishi MT din zai dan zuba maka kadan sai ba shi MT zai nuna maka MT ya zuba ashe rabin galan din ya koma da shi mai sai da lemu sai su yi wani irin shiri cikin bongo ne kama zaka ga lemu in an juya maka sai ka ga tos ka je zaka sai mota masu gilan mota mota ta zo da kayayyakin masu kyawu sai a cire wanda ya mutu na wajen su sai su sa a cikin motar da za a sayar sai a cire mai kyau din a aje in ka zo a sayar maka a mai kyau din irin wannan zalunci da yaudara da ƙarya da almundahana duk a cikin abubuwan mu akwai shi yasa abun bai a bayyana albarka amma in muna gaskiya a cikin sana'a a cikin ayyuka wallahi sai Allah ya sa mana albarka mu yi mu taimakawa iyayenmu me yafi dadi ka kawo gyatumarka kusa da kai ka kawo mahaifinka kusa da kai ka shiga ka gaishe su su yi maka addu'a Allah ya kiyaye ka Allah ya sa maka albarka me yafi haka amma wani gyatumarsa tana wani gari shi yana wani gari ko dalilin aiki ko menene sai wata uku wata shidda ba zai ganta ba za ta ganshi ba tana so ta sa sha ido sai ce wallahi aiki yayi man yawa wallahi mama ba da lokaci kullun ta zo na cikin dare tana kuka to dole mu gyara in muna so Allah ya gyara mu gyara yana daga cikin nau'ukan cewa iyaye sa su kuka kai abin da za su yi kuka a dalilin wannan cewa iyaye sannan kuma daga murya a kansu ko fada da dan uwanka a gabansu ko baka umarni ka ki aikatawa ko su yi magana ka ɓata rai ko ka yi tsaki a gabansu ko ka dinga ba su umarni ba na ce ku yi kaza ba ba na ce ku daina kiran wane ba ba na ce ku daina Allahul musta'an ko kuma su yi abinci su ce ga abinci sannan ka zo kana batanci ga abincin yau wannan kuka dafa ni me yasa ba ku dafa kaza ba kaza kaza ya ta marka ta dafa abinci ka zo kana korafi sannan bata musu suna yana daga abin da yake bata sunan iyaye da ya zama bai da hali mai kyawu da zanan ka ka bata wasu dan waye dan wane ha iyayen su mai da ba su bashi tarbiyya ba kaga sun taba iyayenka a dalilinka babban wuce iyaka kuma ka zage su har ya kai ga bugun su, da fatan mutuwansu wani yana Allah Allah su mutu wani yana kiran babansa mai gadi ko yana gadin dukiyarsa har ana kiransa one time millionaire ran da baban ya mutu ai ya zama millionaire har wani zai ce bari baban ya ki mutuwa ya sa masa guba ko ya makure shi ya kashe shi don ya ci gado da yi musu rowa cikin abin da Allah ya baka da rashin biyan bashin da ake bin su in ka san iyayenka ana bin su bashi ka ki biya yana daga cikin butulce musu wannan wani bangare kenan daga wa iyaye to me yake ka wa iyaye na farko jahilci jahilci cuta ce mai kashewa cuta ce wace take wa mai shi abinda makiyi na mutum ba zai iya yi ba rashin sanin ƙarshen mutum zai sa ya yi wa iyayensa irin wannan wato butulci daga cikin abin da yake bata yake sa mutum ya bata wa iyayensa akwai su'u tarbiyya muna da tarbiyya daga iyaye iyaye ba su ja ɗansu jiki sun nuna masa ƙimarsu ba tun suna ƙananan ya tashi da zaginsu baya gaya musu kalma mai kyawu baya nuna musu girmama na gaba ya aya za su tashi da tarbiyya tun a gida ba samu ba sannan kuma a tanafud turka da warwara kar ku yi ƙarya kai kuma kai musu ƙarya kar ku yi sata su san kai barawa ne a wajen aiki ka ce musu sata bai kyau ba kyau amma ka je ka sa sunanta a sunansu a cikin bauta a wajen aiki albashi yana fita da sunansu kuma ka ce musu kar su yi sata ko kana shan taba ka ce musu kar ku sha taba kana zuwa gida a buge ka ce kar su sha kwaya at-tanaqul sannan kuma munanan abokane suna daga cikin dalili na cewa iyaye saboda haka iyaye su ga ƴaƴan su waye za su abota da su duk abokin da ɗanka zai ɗauka ka duba ka gani in ba na kirki mane ka tsawata masa da yawa mutane suna lalacewa dalilin abokane sannan kuma nuna bambanci tsakanin ƴaƴa kuma ya nuna soyayya ga wani dan ya nuna kiyayya ga wani dan sai kaga wanda yake nuna soyayya din kuma shine malalacin wanda yake da himma ya kame kansa mai mutunci kuma shine ake wulakantawa a tsane shi to wannan zai sa da ya zama ya ya yayi muku biyayya yayi muku biyayya ba ku gane ba wancan ya butulce ku ce shine da kwarai shi ma sai ya butulce sannan kuma mummunan hali daga mata idan mutum yana da mace ba ita ce uwar ƴaƴan ba ko uwar ɗan ba ta zo tana musgina wa ƴaƴan da ba ita ta haifa ba don ba ƴaƴanta ne ƴaƴa anan za su nemi ɗaukan fansa su ma tarbiyyar su za ta lalace sai su ƙi ka kai uba me yasa saboda ka kawo matar da tana musguna musu kai kuma kaki kai magana saboda haka waɗanda suke da mata fiye da ɗaya ko kuma waɗanda sun rabu da matansu sun auri wata ko matansu sun mutu sun auri wasu to dole su kula da alaƙar ‘ya'yansu da matar da ba ita ta haife su ba sau da yawa mata za su musguna wa ‘ya'ya in lokacin da uba ya kusa zuwa sai su nuna masu ba su yi abin ba ko kuma su musguna wa ‘ya'yan yara suna kuka mu gida yana zuwa sai ta yi sauri ta zo ta ce kaga yaron nan na sa shi aiki yaƙi yayi har sai da ma ya zage ni kai kuma ba ka da bincike ba ka da natsuwa ka zo ka yi wa ɗanka faɗa har ka bange shi wai ba kula da bai mutunta matarka ba alhali ita ce take hura wutar yaro har zai zo ya gaji da irin abin da uba yake masa sai mai da martani na butulcewa saboda haka dole a kwatanta gaskiya tsakanin ƴaƴa da kuma duk matar da za a aura ya zamanto in ma kafin auren ka nuna mata kana da ƴaƴa dole sai in za ta rike ‘ya'yanka kamar ‘ya'yanta ba ta nuna musu bambanci ba ba ta yi gaba da su ba sannan ta zo ta shiga gidanka amma kawai ka gama ce ba ka tunanin ‘ya'yanka ka zo ka ɗebo ta ka zo ka ajiye ita kuma za ta zo da haushin ‘ya'yanka musamman in tana da ‘ya'ya a wani gida saboda haka dole a lura da wannan janibi sannan kuma wato rashin tunanin zafin da iyaye za su ji idan aka mutunce musu da yawa ƴaƴa suna yin abin da suke yi ne don su kansu suke ji amma ba sa tunanin janibin iyayensu cewa iyayen nan ba in na musu kaza ransu zai ɓaci ran bacin ran nan ba zai kai su ga ciwo bacin ran nan ba zai sa su yi kuka bacin ran nan ba zai sa Allah su yi min fishi duk wannan yara ba sa tunani abin da ransu ya kwatanta musu zuciyarsu ta riya musu shi za su yi. to dai Allah madaukaki ya tsawatar akan cewa iyaye anan yace wasina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn a suratul isra yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana iyaye biyu a kyautata musu a can ya zo da tafsili fiye da nan yace in ma yablughan na inda kalkibar da a ko da a ce iyayenka girma ya zo musu ɗayan su ko dukkan su biyu kada ka ce musu kada ka ce musu ash kada ka ce musu a'a kada ka yi musu tsawa ka gaya musu magana ta girmamawa ka tattara sassanin ka gabarinsu ka nuna kai ɗa ne duk girmanka bil munasaba mai yiwa wasu ku sun ga hoton sarkin Kano da Shi shine sarki a Kano ba fadawa yadda suke masa maula suna ihu a bayan shi da gaban shi amma iya shiga gabojin masa ya nade kafarsa ya zauna a kasa tuma tana kujera ya manta da mulkinsa don yana gaban uwa mulki baya aiki ana amma kawai don kai wani ma'aikaci ne wani babba sai ka zo kan gyatumarka kana kada makulli kana sauri kana Allah Allah ka fita ko wani ya kira ka a waya ka dauka halo kana ihu kana magana ita kuma Allah sarki ta shiri tana kallon ka mu je mu nemi yafiya a wajen iyayen duk wanda yawa iyayensa mutunci ya je ya nemi yafiya ku zauna da su ku yi hira da su mai yiwa zaman da za ku yi da su su ne zaman ƙarshe ta yi ka mutu ka bata ka mutu ka bar in kun rabu lafiya sai su yi maka addu'a in sun mutu kana cikin natsuwa da su zaman lafiya sai ka dinga musu addu'a kai ka natsu cewa iyayenka sun yadda da kai ka musu koma ga Allah me yafi haka daɗi amma wani ya bugi mahaifinsa an kai shi prison yana cikin prison baban shi ya mutu me zai ce wa Allah Allah ya samu gani manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hadisin sa yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri in ba ku labari mana daga kaba'ira mafi girma sabu suka ce eh ka ga mana ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ishraku billah wa uququl walidayn yi wa Allah tarayya sai ya ce bata cewa iyaye kaga an tara su ana daga shirka sai bi cewa iyaye anan kuma tauhidi a isra Allah ta'budu illa iya sai aka ce iyaye a kyautata musu ba abin da zaka yi ka saka wa iyayenka duk yadda ka kyautata musu wani bangare ne kai don su lokacin da suka yi maka din samar da kai aka yi zuwa duniya in an barka zaka mutu amma don ka bar su za su mutu ne kai a lokaci in sun barka za ka mutu kana cikin jaririnka iyayenka su ce ba su ce da kai ba za ka rayu amma sun ɗauki ɗawainiyanka lafiyanka komai naka to kai ma ka yi musu a kowanne ya zo yana aikin Haji da yaci masa ya goye ta a baya gata na tsohuwa sai game da abdullahi bin umar wasu suka ce umar ne da kansa ya ce kaga ta mata na zo da ita na goye ta ina aikin hajji da ita kaga na sauke hakinta sai ce wala talqa ko ciwon nakudan baka biya ba ba a maganan wata tara ba a maganan shan gwaran nononta ba a maganan dattin da ta wanke maka goyen da ta yi maka a bayanta damuwa da take ji a ranta in ka ji ciwo duk wannan ba a magana ciwon ba ka biya ba abu huraira radiyallahu anhu akwai lokacin da yake magana da gyata masa ya dan daga muryarsa sai ji tsoro kar ya zama ya saba wa Allah ya je ya sayi baiwa ya enter don Allah ya gafarta masa daga murya yayi a gaban gyata masa lokaci daya amma kai ka zo ka ci tsire da matarka ya marka ka batta da biski da miyan kuka ka zo da jus mai sanyi ba ka san mamarka mai take ci ba kai wa matanka ɗinki masu tsada ba ka san ya marka mai take sawa ba a ita ai su zamani su ya wuce babanka ma sai ka sa masa rigar da ka sa ka sai ka sa a wanke a goge sai a aika masa shi kuma ya ji daɗi ɗana ya aika mu riga a birni ya sa yana alfahari ashe baka sani ba baba rigan da an sa an gaji ana kunya a sa a tsaya gaban mutane shi aka aika ba. shi kuma sabon yake saya ya kawo maka ya ce ɗana ya sa Allah ya sa mu gani Allah madaukake ce an wali-wali wa liwalidayka ka gode min kuma ka gode wa iyayenka biyu ilayyal masir makoma gare ni take wa in jahadaka idan iyayenka biyu suka yi maka jayayya ala an tushrika bi akan ka zo kai min tarayya jahadaka ma'ana suka yi iya kokarin su akan ka akan ka zo kai min tarayya ma laysa laka bihi ilm kan abin da baka da sani akai baka da sani ba wai baka san abin bane a'a baka san abin ya dace abauta masa ba mu abinda muka sani Allah ne kadai wanda ya cancanta abota masa bauta ta gaskiya to duk abin da aka kawo maka aka ce wannan abin zai baka arziki zai baka lafiya zai baka kaza ba zai yi ba baba ba zan yi ba ga maganin bindiga a'a baba ba zan sa ba maganin maye ba zan sha ba maganin arziki Allah ne zai bani arziki inna Allah huwa ar-razzaqu dhul da ladabi ba fada ba zai wani uban ma in ya baka gashi zo ka dauki wannan layan kaje ka zato baba na ji na gode ka karba kaje ka kona shi ba shi kenan ba in kun zo kuna hira cikin magana ta ji dadi sai ka ce to baba ni wannan layan da ka bani daga ina ne ai malam wane ne kaza to baba ai wannan takarda ne wannan fata ne wannan kaza ne Allah da ya halice mu daga babu shi ne ke babu annabi ibrahim yayi wa babansa wa'azi go ya abati lima ta'bud ma la yasma wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu ash-shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب عنك عن آلهتي يا إبراهيم yawanci idan aka yi wa uba wa'azi ba natijar ba za ta yi daɗi ba amma ka yi haƙuri saboda haka Allah madaukake ce ma laysa laka bihi ilm akan abin da da sanin ya cancanta abota masa fa la tutihuma kada ka bi su akan wannan kar ka bi su akan shirka amma ka ba su abinci ka ba su abin sha ka ba su maskuni su ake ka ka tafi duk wannan zaka yi sai Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ka aboce su a duniya ta hanya kyakkyawa ko da addinin ku daban ne da iyayenka ka kyautata musu kai musu duk abin da ya kamata da yayi wa iyayensa amma suka ce zo ka shiga addinin mu suka ce a'a ni Allah shi da ni musulunci ba zan bar addini na na'am wa sahibu ma fi dunya ma'ruf tabi' sabila man anaba ilayya amma akan wannan wajen ibada ka bi wanda ya mai da al'amarin sa gare wattabi ka bi sabila tafarkin man anaba ilayya wanda ya mai da al'amarin sa gare wato in a wajen addini ka bi wanda ya bi Allah kai tauhid thumma ilayya marji'ukum sannan makoman ku gaba ɗaya zuwa gare ni wa unabbi'ukum kuma in ba ku labari bima kuntum ta'malun game da abin da kuke aikata. wannan akwai kissar na'am sa'ad bin malik radiyallahu anhu waye sa'd bin malik waye sa'd bin malik na'am la la mu hanzala sa'd bin malik suna sananne abu sa'id al-khudri sa'd bin malik bin sinan al-khudri radiyallahu anhu ya musulunta mamarsa ta ce ka bar wannan addini na muhammad ta ce mama allah ya shirya da riga addinin musulunci ba zan bari ba ta ce to in ba za ka bar musulunci ba zan daina cin abinci in zauna a rana in zafi da yunwa ya kashe ni sai a zo ana zargin ka cewa shi nan ya kashe mamarsa ya ce mamaki haƙuri karki ta ce sai na yi da safe ya gaishe da ya fita ya dawo ga shi abincin da aka kawo mata ta ci ba tana zaune a rana mamaki shiga inuwa ba zan shiga ba sai na mutu yayi yayi taki ya je ya dawo tana nan a ranar sai ce to ya mama kuma gashi na yana mata biyayya a duka abuwa yana mata biyayya amma akan ya bar musulunci ba bi sai ce ya gyata ma ya umma law anna laki mi'ata anfus da a ce kina da rayuka ɗari sun maharajat nafsan nafsan sannan ki dinga mutuwa rai ɗaya bayan ɗaya ki mutu ki tashi ki mutu ki tashi har rai ɗarin nan su kare ba za ki ji na bar addinin musulunci ba da ta ji wannan magana sai ta yi tunani ta ce to ashe wannan addini ya fi uwa sai ta yadda ta shiga inuwa ta ci abinci don ta san yana mata biyayya shi yasa Allah ya ce wa in jahadaka ala an bi idan iyaye suka zo suka ce ka zo ka bi mu ka bar Allah ka bar addinin Allah ka yi shari'a ka bar shari'a ba biyayya ka saba wa annabi ba biyayya fala tuti'huma Allah ne fada ba mu bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fara wa'azi aka ce Muhammad yana raba tsakanin iyaye da ƴaƴansu me yasa don duk wanda ya bi addini ba zai bi iyaye akan bata ba saboda haka suka ce sai kai kaza ka ce a mu rabu dai lafiya mu rabu dai lafiya a a ku rabu lafiya sai ku rabu da Allah ba lafiya ka yadda su ku zauna lafiya amma Allah ba lafiya kada ka yarda. Luqman yace da ɗansa ya bunayya ya kai ɗana ɗan ɗana bunayya li tasdiri ba innaha kasarifa lalle ita wannan ishara yayi ne zuwa ga aikin da mutum zai aikata in taku inda za ta kasance mithqalu habba kamar ne daga kwayar habba ce kwayar zarra kamar kiyashi ko kasa da kiyashi wannan abin da kake aikatawa na alkhairi ne ko na sharri ne fatakun fi safra ta kasance a cikin malalan dutse dutse mara baki katon dutse ka shiga ciki kai aikin ibada sai ka boye ka fita ko ka shiga ciki ka saba wa Allah sai ka fita wata kun fi sahara au fi samawati ko cikin samai a sararin samaniya ka je ka saba wa Allah kamar yadda wasu suke shiga catan jirgi sama a hau jirgi a je a yi tamasha a cikin sama aw fil ardi ko cikin ƙasa a shiga cikin jirgin ruwa a can cikin ruwa a ƙasa a je a sabi Allah ko a je a yi ibada na'am ka je wuri mai nisa ba ko cikin dutse ko cikin sama ko cikin ƙasa ya ci biya Allah Allah zai zo da ita duk abin da mutum yi saboda haka idan ana azumi mutum ya je inda ba a azumi ya sha ruwa ya ci abinci to ai Allah yana wajen idansa na wajen ganinsa na wajen iliminsa na wajen mala'ikun da suke tare da kai fa ba su je ba ne bar ta mala'iku hannayenka ba su je wajen ba ne ƙafafuwanka ba idanuwanka ba lebban bakinka ba alam na ji allahu ainihin wani tsanan wa shafatai za su ba da shi da a gaban allah wa ni li juludihim lima shahidtum alaina za su ce da gaban su me yasa kuka ba da shaida qalu an qafana allah alladhi anfaqa kull shay' wanda yake sa kowane abu yi magana shi yasa muka yi magana Allah madaukakin ce wa nadhu al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a zamu kafa mizani na adalci saboda kiyama a kiyama za a kafa mizan na auna ayyuka fala tudlamu nafsun shay'a ba ran da ake zalunta wa in kana mithqalu habatin min khardalin ko da mutum abin da ya aikata daidai da kwayar komayya don kankanta a ta ina biha za mu zo da ita wa kafa na hasiri ya isa a ce mu masu hisabi mun isa hisabi canza fayil canza takarda canza bigos canza handwriting na'am canza certificate ai babdate na abubuwa duk wannan tsakaninku ne kuke yi a tsakanin kuɗin ma don kuɗin ku ku ta yi yawa shi yasa kuka kasa gane junanku dama makareci da waye ya kama makareci dan uwansa amma ka je inda ake gaskiya ka je gaban wanda yake gaskiya certificate na makaranta wani in ya daga ya haka ya san fake ne balle kuma sauran abubuwa to za a zo da su gaban Allah nan tashin kiyama lukmani yake wa ɗansa wasiya kaga anan ya kamata a koya yara sanin Allah amma ubatin da safe safiyar farko ƴaƴansa da ya haifa don shine babba a wajen aiki ya ji kai sunayen ƴaƴansa jariri da ɗan shekara biyar da bakwai da goma da sha duk an sa ƴaƴansa a bauta a ƙarshen wata lokacin da ake table payment ko sai a tara albashi na adadin yaran nan gaba ɗaya sai a dunkula a kawo masa Akoni da ɗa da yazo yake tambaya na yana cewa babana ya sa suna na abuja ni kuma ba zuwa aikin nace ce ba zan ci wannan kuɗin ba haramun ne shi kuma yace ce ba zai sake min ɗinki ba ba zai sake biya min kuɗin makaranta ba me zan yi ka duba uba zai ce waɗansa sai ka ci haram da zai ce a'a baba ba so anan kuma da kuma nake cewa ɗansa inna in takum qalu habba koda da da kwayar zarra ce kwayar komayya ce ya ci biha Allah Allah zai zo da ita akwai yawa yara gaskiya kada a dinga zargin su tun ba su yi laifi ba bai yawan zargin mutumin da bai laifi ba zai nuna masa wannan laifin yana da sauki tun bayyana kana zarginsa zai ce to bari in yi mana in ga me za a yi ya ci bi Allah to Allah kuke zai zo da wannan aikin da ka aikata inna Allah lalle Allah latifun shi mai tsananin rahama ce khabirul wa masani يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لقمان يتيك بدأي ودنسى وسيا يتي يا بني يا كي دندانا أقم الصلاة كتير صلى yaro ana umurtansa da ya tsaye da sallah wa'mur ahlaka wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal-'aqibatu lit-taqwa Masa sallallahu alaihi wasallam yace salati li-sab'in kuma ci yaran ku su sallah tun da shekara bakwai akwai yawa yara sallah ba wai a ce musu farilla suna ba a a nuna musu kawai kabbara da ruku'i da sajada in za ka yi alwala ka ce zai alwala in za ka yi sallah ka kira shi ya tsaya ka. ya sunkuya ya tashi wani lokaci mai fuskance ka yana sallar shi ma daidai aje ya ji cewa sallar ibada ce ya ji saukin sallar gabansa su saba da sallar aqimi salat ka tsaya da sallar wa'mur bil ma'ruf kai umarni da aikata alkhairi ana umurtar da yayi umarni da aikata alkhairi kar yayi ƙarya kuma in ana ƙarya ya hana kar ya sha kwaya in ana sha kwaya ya hana kar ya bici cewa iyaye in ana bici cewa ya hana wa'mur bil ma'ruf kai umri da aikata alkhairi wanha 'anil munkar kuma kai hani ga munan ayyuka wasbir 'ala ma asaba kai hakuri da abin da zai same ka domin kace kai umri da hani akwai abin da zai same ka duk wanda yace zai yi wa'azi kar yayi tsammanin zai ji dadi daga mutane zagi habaici zargi jifa iri iri zaka ji annabawa sun ji kai ba zaka ji ba Annabi Allah an ce da shi mahaukaci an ce mawaki an ce sahir ba abin da ba gaya masa ba an nemi a taɓa rayuwarsa an tona rami don ya fada an sa dutse don ya fada kan shi an sa kaya a hanya don ya taka an sa guba a nama don ya ci ya mutu wannan muna magana ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banda annabawan da aka kashe su mubasharatan irin su Zakariya irin su ɗansa Yahya ga annabi Isa annabi aka kashe shi Allah ya tsere da shi annabi Musa annabi ya kashe shi Allah ya tsere da shi saboda haka wasbir ala ma asaba in kace zaka yi wa'azi da maka shi ka sa rigar hakuri ka yarda da zargin da za a yi maka da wanda ya zarge ka da wanda ya yabe ka ba wanda zai shigar da kai rahmar Allah sai dai rahmar Allah wasbir ala ma asaba yi hakuri da abin da zai same ka inna zalika lalle wannan abin da zaka yi kai umarni kai hakuri min azmi umur lalle daga cikin muhimman al'amura yana ga cikin manyan al'amura na'am to akwai bayani kaɗan mutum da mun zo kusan ƙarshen karatunmu za mu tsaya a nan allah ya sa ka cikin abin da muka samu akwai sanarwoyi da ya kamata mu yi ga 'yan uwa a karshen darasi na farko a daina yin fakin akan kwalta masu zuwa letti wasu za su zo daga bayan an fara karatu sai su aje motocinsu ko ababen hawa akan hanya ta yadda manyan motoci in sun zo ko su goge motocin nasu ko su kasa samun hanyar wucewa wannan ba daidai bane mu gyara a daina bin mai karatu karatu a cikin masallaci da waje idan mai alaramma zai yi karatu sai ana bin karatun in za ka bi ka yi shi a muryanka a boye amma muna jin murya yana tafiya wannan ba daidai bane idan ana karatun qur'ani sauraro ya kamata a yi sannan a daina karban waya ko yin waya a yayin da ana cikin karatu ka sa wayan ka salin ko ka kashe amma in ka dauka kai kana magana wanda yake sauraron zaka shigaltar da shi Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh